Rumukadasa, Rumukadasa, Rumukadasa. Tugungu manina, tugungu manina, odebo ormina. Todebo ormina, odebo ormina, min kamin digina. Tarum ibo, tarum do obo, dobe ilawong. Tarum isa, tarum isa, isumunalam. Idum fihimne, idum fihimne, fimingeram. Idum mahaba, idum mahaba, mabain adwam. Dok morsu khabar min gabi fin rimin ro dunyi tinja fenen. Gam niya gadir bilhen. matik digin kirin korin de fasen. ya ka halas ka digde rin do gru didin tin ya gadir kon ki da afi do mar mata profine indi giyin do kam de ngabi de nubti in kai profine ya ya kan ka fine e nam roin so ngam niye nin isal masimun allah digde ndok taran gar fas gene in badak ndok terjin isiti profine o ko nyaw baani go shirinti baani go shirintu elen tar sur belhen roñiti de sharain plat nina ya gidir ko riji isti dana ko on gar didi roñti da baani dan diginti elring isa almasi nasin man dokumtar dokumtar nukdi dogiti win elini teya teya ing doktar nyidi wudi e shirin ilman mun khata dogiti da bijin gamna in tejigeti in lenjize de ngar boni da o pilat al bora o elring un ki isa almasi te tark garde kun dokkin man mun khata finikul guciti da udigin badak tuqin yo tomin yor dogiti win kadamal kinyi tu chorngo win tegin ha ha kai kan garzin ubaad ni na ba roxin du gaga tuxu ni ponte zi nyikti nja nyikti ro ni tukula wuku dalin du gaga tina ele ni bina in mun alla tin des in ka amun ka de kuigin u tutro in da nuqdi u isa ya aku gudur kolo ya kong desi min du gaga tu ya dan dogda ele goso de de kong kin da hayat min il man ko mbag min da hayat min isi angir ya ke baadin ka khalas ka de kuigin ba ya kal kainina al koy ele ya rabbi khalas ka digde tirar tarne gardir tarnyinge nyida u baad ninda ya ey dan toran tiwu kam kar oko nurgda de in badak ngeye kole min digde eena afni ruyini bo in askar askarga ninda kai garna matak u eli bina denin jire bin mun allah ba baad ninda ba turbin isa almasi u alim bor min lenji gene akun kur kode nya u baadin kelin isa almasi ba aska u indin ko bo tar baddati u askarga ndar hafat kun bad ro u toro baad romoto malakin allah de sirmin taru ur bam kon min tar baddi وأذكر قدام دينا ألا إيه نبن وإيسى المسيح من بعد تشيجي وبعد نقرت لنجين قمتك وبعد نأخ باتار السما قد ببجتي إيسى المسيح تترون ريكام كاجا السمنتي عشان كتاب إيله عشان إيسى همال كتاب متك نقل إندين غاردون غارغنتي ويابد إنك دي شراي ديجنت متك وإيسى يندوغ تترون يكون دي لنجين يتاب بلين خبرك إيني ونخ أوب محبة دي بوننغ ده دكتور نقريتي إيسى المسيح batan dokteji kuyuwal walakin dik dogjiti el mukhallasi isa yan doki jakki gida lakin dokki khallaski yok rondon go doggin gabge doktor allen ti elzik bina dog dunyind mata ya bofin utu de rona alla de sayin dala jabl jabl ya da njen gar dinden ya da hakam ko dog ru de didin matak ya su dog digint matak ya odu bo dog allat ya ororo ro dunyin tu matu yol khde didin in de marde in de tab in de yon ashem dig gne khashran khal frontring jabul ori yol khde didin mata o garde didin dal min in nap inanin jabul de be ni ga jahannamati dig dalrin didig bari in tiya de tinam baad yon gordirin de tin illa tabanam ba tuk toyin bilana shin ongon tab bilhen tu je kon kafun ga tuk deti jabul ya tar do bo ba dig nam ya jahannami digin kol kurin duk dob junti rikilin bilhen duk dob de didinti rigiyon allati dawo karram kinyida duk sayin jabal tukun ron duk dob junti wukir rike ni ka ban duk jahannabati allan duk digin jakigin duk jabal tida duk digin kurin gudiyat mata bad yone alya gadir bilhen duk jabal to duk ru hawan ganti ya kili digin bilhen ashen duk tarik de fasan alya ri tara sama gudu tubni jannan ya sarg ɓeeg ɓeet fasni digde ka karam kiñinti goci ti ɗeeti gus marde gus taabbe gus yoon kulla ɗeeti gus ɓo gus kor kulla ɗeeti gociti gusude husudin ili digde halran fasimbak matak digde ɗeetina farhan matak ay mawokidi matak digde ruyunduk ɗop allantina ɓari gajjanin ti baad yoon ɗop in allin ya bo ele ɗop jaablido gondigin oj bilhen deek ruyuduk ɗop in allantin jaabli an gida de jekru yi duk dobbi ya erk foto yin dobbi tashen ku tok digin duk dobbi in allanten ya kun godar shan digin ko ban dobbi in allan isa almasin mun allan da ya ora shan ka awan ka zig ya gadir min jaabli ya ku dubu digi de foto yin shetan okhrin ya kin dir godar rin ka zitkin lauran isa almasin ya kru yi digi de ruin duk dobbi in allanten ya ku barak nam ya be allan digi de ruin dobbi allanten na ya inyin dobbi jaabli ya jika taran gardidi da ala tara yin ruwan get in jakin yi dub jabul ta ba kurru duk dub allan tida na yo his in jabul da ya ilbina dub in ne ya on bilen ya ili dub in allan on dam ga da deti ta ta'abba jabul ya bub in surg na yo ko tar yin e wala kai ko borso wala ka dam ki wala kai ki sur dogge elin or farha bilen bi wo yo ko nin kul battan sur lakin kin da sak fara da ka ajjam ko sunga ba lakin allah baskin da fara da kiri kun ruwa na duguma zitin lakin zik da karam kak allah tattana zik farhan ga lakin ya kel sik bina bijin sik mardan ga ti dik gut fakran ga ti tar ko tar sikiti bi o ka kitib ko sik ay ga shen kong ga afe lenjim ga illa allah bide gadir kong kindi zik afe lakin jabil eliya ka fat ka sige wi lakin jiga fat ka sige illa kol sik tar ka garde didim mo lakin ya eli kindi sik garde fasin lakin ya rindi sik garde fasin illa kindi sik garde didim mo Ya yaka basu jahane bati sur de ya il singnamuk num gidi ko gochitene na il yaka shamat kasin yaka ili ha muka moko signesh ya ko sige je konkan ke minyida kitab ko gochitena mo ok rizgida barne ini dop shaitan urib dop allanti israfinu ndamata de texa u dendiyo de tekini kun rwana ilu Ba oxa haye kun rwana ilu farhanbax illo ko dam kun rona ngal ɓeñinti selle ko maram ta jana khere ali be mal kharana kamalana figarana jet mare tala shara tendi irin la zara kun rona illi churnanga tar dob jinto wax yamar dan bilhen illi ko tele kasde dinang min de table de tekete de tek ya fakar ko dug den duyin tida bisgindala urri urri toni ni duyin rofinna lazar eye malak in allah ngor kuni nyik bani jannanti ta abjin risi bat akhar bina de tek kule e ba tare nyi bat bo malak in jabal gor uni de bani jahannam bat ngal jahannam bat in taab ke bilhen num ya dar ngal fo de tun rofin kai tara bab in jannan eb kayan ibrahim ritar de tri hanas ke lazart de tek in toy ibrahim ibrahim hanan kam obr lazart che ashen kur kol gijingal man du kol murrel mutakatak mutaab bil hen gal foditi gonata da ibrahim in raddakin mon ma in on gar dunyi matak ro dunyinti da zari on taab bilen bardi ya on jumman dan fode dan janene ok borx dan rati de jukong delgin gida de tek batin fakar ka ok rondo green kor du dunyinti de muy eyi ibrahim ti ob lazar ba gu rondam go de muy de trin du dunyintin wajib korantar jiran Biji rondom gun ri zit kun do garar da tri tarayin intina profin ko rin god man ri dogon nanit. De yo e eh, tabo in ba el riktan rikin do gar didiran. Ibrahim eji bina de ta qatar nin jirida. Rikki yon tar allan. Biji rikta aman gu doktor allan tigetene. Rikji ka aman kan gada nam de yo bukur kel rikul. Lanjim ge Isa al-Masiya ba ask min yon. Ya il bina ma kimi tar jirin. Sik aman gu dogmanti wo ka tar ka man mil tene. Sik je kongok ingida. lakin sikkonga haye daiman lenjimgi de tek urlingal fodda khalaf tekchingid ashan tek is gumachin bilhen fakar guduk haye sarmandan tida yari aj ala allu bin. ya fakar kida akun biji eitin kinyi tekchin kor aleli bina kizhasal kiki rofin tikiz namak danyiti de tekindirgin ne lazar ya unba haye sarmandan tida ashin yanduyo lakin yari ta gardaka ajib ka allatin kusta abku ru dunyin tina ni lakin jik awon ku zik namku zongu jannin gudu ilgar da aji bilhin bin zik zahsal kiki rofin gus namuk dan allati hayazin de ru ardin tina ni ya jer bilhin lakin hayad baad yozin ni ok hat gida abadan ya de ta fihim bilen ili de da kasal ka bara ashin badin ka ba hayasar madanat tar allan ilbina di de ne kongru gardu ru dunyin tumatak badin kongu di ili baad ni dal ngumnyu ba kurli ni fodi tobak erka allah ta tula namun roda konkin isan masidar ngorce ti dar tuk zinyin babtar karenti ya dokun nom gotiti lakin ya jikin nom ta gudur nyingd ila ya kan bayi nam inke babtar gumacindak ya ka salki ni rofinik nam mindam gud ilahinti nak obu mahabba de boningda nakar kumun allan tine kubayini gudde de tek ala nyingalen min rone bo de larm irin nama ya aji bilen ɗem diginti mata ok mun mandarit ya ngal ɓeyinti ali ɓulum bin ya ɓok mun ɗokkinene min cem bakun tar ngor profini nama kai du dab kashi in gumiti ya al ɓor bil hen ok dawdik dawakinyid profini mun ɗokki de ɓulun rit ya eli binen jenma mantin gir de dik dawakini jaki ɓigut elize nibin allah diri darmandi allah elize ya kongotar gar matak un wekit kolo nama rofin in ɓagut elizeti elize salah kolo rabbinti ala eli bina duk salinti rofini nama ti kurgotiti kon afi duk marjinti iyi e kinom ngal man ti dalsili kon afi duk marjinti elize ok de napti irnyi galazi kinama urgut aliziti alize ok galaziti gudnamati shin kelu garde al e ni matak naama mong bilhen el man bis wala. jini kurkul kum salam kum guda ashen kuma amruhun gal man dididin wala gudmanti ok abdi fasef dinanin naman dong ba du khabini bilhen askar gadi namane orenyini alizi bijik riji gar onj bilen gul wajib ko tarnya parnya riji du gar hin bum bakaw intarni da jaga baran nama ba rohngal man tinja sili u dunyin eb ay banom gud alizi ti ashin ko banyi ati gonen alizi da oba nyin. gonen galazi yo alizi oba nyin. galazi ok kuma dida ilfina barcim kuma mun ati indi din yana yan dirga tar allan allel bina zunubin to koxi in ba gunnamati nun ba an gunnamati na ma ilji in garin matak ba dan wala galazir ngi eji gar matak ba dan a a a ngaw orun gun jenamti a a kong tine kindirg wala gurusu wala bona tine ya kallal rig bilhen na ma indi gar kol bilen min ya de rijini kullu galazi ba de ɗeyin gar matak ya wagin ya fakar ke hilik define kullu tayid lakin yan dirgitar in allan ya il bina zunubin tu koki ya ba nom ebe elizi gida tarnab elizi eji bina in ormin goda galazi eji man mama goti da kun roman rinan elizi eji bina alla tarmi godi in ri dogan bara zunubin tu koki mar yi namatu barcam tu kindar dogi tu koki nam ya nangigen galazi inyi be elizin mar in bar in lenjimge di dansiti diri taran tar didin digi min dansiti kongon sijinindro in alla min dugnangatinan lakin matak sigid polisin wala kok digidi matak de tar kulle gena ba matak digidi toran dig wal ri matar dangai ba digi rin ga dangai to turo nyaw rin gal afit lakin giskai garfen gundig alla kan bezik tishiri nam gudde zik zeke kitab be elbina ne ke injafine illi ba'ad nan kan be shiriin alla ngir zunub simin ro Defini kai gar jiri da kul Allah kai Allah ko libre gar de kitib gar matak de zik starkin ba shara khas gar de ya kitib ingal maktub juntin zik jaka zon ajjam ka Allah tid Allah bai zik zur jik masama min gujad gar de starkin Allah ya hadir ko sama khas gar de matak tu zikin bi zurkiyatatin kitab el bina de duwa ga khatayin jikon da abadan de da wasab ka khatayin Allah tana Allah ka sama khin bi siktar zunub sun tutro Allah ta Allah ta ka sama khas bijuwa ga khata sinta nam ya yonita ya ta kwaksig isal masi el bina sig unki yo ye orkin orko gun manti man ki mindu sig jumman u gotu arba dok ba mana che hilinti min got ka bin ya kai ngab kal khrit yar jentna nga ya ajib ku bilen kai ngab do orin yatna ngab e indum man mai ya toy jaga inan ki mindi man kai manti en jireze aduge na zun finwa gawan eli bine ingirmu ida man dum riji man kindim mainena bijingirmu ti man baki midi man kai dokke radda khinyi a a in khudi kon ko sawje wala akhu dolu di kon kidim mandi jene le kawo gabar da khinyi de kai man min jene batan korno ko khin kuidel de de kai man min man de kimidi man ya kai nena korno ji ko khin da abadan dok fakar kawo ele a a khabar nen tiji ngabu bujin kom ke dem man tabu korno jakko hom ga kuitini battan mo ko kharat gida de kumur tar je de tabu kumun man mo ko kharat kuy gida de battan jakam ayya ko ko mun gida dokki e jin gabbe inda mane eh, battan korno jakko hom kuy gida gabbe e yi bina di tubur gabbi dokki e yin man mo ko gab gida gabbe e yi bina in do ngam tar jiru bil hen asher in o ko gab muy wo gab de barti in ya gabbi gida wo dokke el gumecciti hinga bunem gar garmata ka intari ga kuriyan gar garmata ka don intar ga kuriya kin garnya ya ijin min gar binan na innabin allah budan ti di ku zongi ta ku salaha allah tin ngal jamin tu wala ro kon tu wala ro ga kutu guddi ku salaha allah tin gab ijini nuwukut kol gdad miskelnen ku salaha allah ti tu gomechine u ti jirna dok radda khnyi man garnya almasi tu koro ya ka khallas ku zige ya tu korna na ko wasaf ko zugdo bin alini gabra daqni e liman bal mesi ma de tu mortin ma ale duluñin an ba hilintu badax toy hay ur kay ki nga bu mata ya nan kindal insal basi de mul alin digin afan mata ba kay ngabde unen isi tikri trige wayni in orang min khabar in allan digin kolina amen kon dogiti radda khini el nin no khalas de khalas digin man dana de isal masikin din dokkutin nin man de kun ronde zriza yingda nin man de tugu gumay zine de tar de tar garmata de fasin isal masi indin dokkut salamme wo farhane wo batan kindin haya sarmadan isi ejin di salam man nin salam de dunyin indinyida nin salam de kri kun rone isal masi el rigbina sik de kornung urku gun mitkai man fuba min dan hilinti rigin isi ti kutugur min zunubrin isi ya gadir kon ko tarnya ya shen yamun Allah isi ya dig inda konyin kai badal ku yozun ya ka kafa ka taman zin da zigya zon kafa ka kingen ya tar garan mata ka shen ku zon gafran ku baka gud Allah tin ashen isi ya tar garan mata wajib zik zin dik doge kuz takin miskeli ya mukhalaz zin isi ya kulun dokkot zunubin ya kindi man kai de ka ajab kin de tek ok nang deriyo mon sunu de take waden eli buma indum badam de wala kham man mor blen ri ngal enten mo dok ma mo gawa bara bubbe indin badin di chenyen mon lej blen in kai bubjuna indin badinye kai badgene sage mburge sendige gunjige mon lej bil hen in barak sugutin dabrak matak ashen kom gursin jebjiti ba katak benena in ba dar kalka kaw tɩ yĩtar gadda a jib kidan ok lenji kolo a ya ok gurus kolo yĩtar it kolo, wu ayen kolo, koolo wu ta rɩ surdogo kolo kulla tɩ yolgd yaa tar yẽ matg nẽnna gurus sẽn ɓaa matg wogd god gurus sẽn rɩs tag bo bo boo or dogdar nẽnd tɩ baa nẽnd yaa ĩ hisiki ɓoone wu in erg naabo deede kẽndi yẽ nabd goso lenji ngẽ ĩ af ĩ yẽ matg a ya ok gurus geta a sẽn nek za'alaan rikal baat a katak binna de kal ɗalin ban gam tkhn zirgen Na ci ebbil hin ya bo bil hin erkat de zirgin zirgen kul asin yamba lakin in yi asa nan gida. ba a tabjid bil na fakhar ki be bub jaw rondenya in elha bumud ito kan kasa kolo barman int meit bone ma ber bumug de ben kun na khan ma min mane barna kum dong mam gud bumud man meji bumti man matar zunub khalaf ini u khalaf allah man matama ka adil de namma kutubum moni gid ini man kul kum nek elbe rigum barn in in dar ngal ba gud bubjitata min ya ur kawde bag bubju kay urde ya dar tawal ka bilhen ashan nam moni kur ka dar ka karnit u in anya ashan ba ko moni tika habakin u in toy mon mon man in wala u monya ilha buma man zanab ka khalaf u allah ها نخا كايما إلا من مونيجدا لكن بوجد تبو بيرنين ورك بونك فسا كسكي منمت وتلك سنجن جانيت وبعدين أخوك مرن دبون تلكني وكستارك إيد بوك وزفرهاكي mun ma ali ei bini hu jam par ur kam kaja awle joni igu par mongnya hu digi matak in hasal kan dokkan damen kebir fira yani yalba shakam bala dar salana barun jarabe tadabe ani ni meri ashin isal masikul un zik jales nina ashin kwasab ku zik in muhabbin allan zik matak zbaki kut kaw min allan alim mwono de ba kaw min gud bubjitin zik star garda zik zafar kinyi lakin garda allan il zing nungid num zik dingal tabat nina gusu dede ka awan ka zang allan bay zik tula nama zik zor ku gujitin misil ma bubidid ardin bay tula nama mwonyi ur gujitin ashin zik zalik bor allan jaz baki gud allit allan shen kakam gud duk zunubitin zigzalik bawar shan lanji zin ka shan kin zin Wai lenjim ga kun ki shidda a shan don ka Allah ti mun zikiz bok tini Allah izin na bok da wajib zikiz nakir ki gardiz bokin ron wajib ki zurrijik musama gardiz bokin ron wajib ki zinyik ajibi in dunyi ki zur hayak darjin Allah ti wi lenjim da didi dobzi de didin getini zai zekin ga zunubiti o ziktik zirikin ga tabzin ti o zokuk ziyadi da Allah ko dadar mbeyi koriya koriyati Is eli bina dedu urmantma jamurlin kwarid ya gadir kin kutu guzu gumezin kin nam gumezin il kul ya ka tarik del raf